lahu zalika idan wannan ya inganta gare shi baqiyat alaihi indahum baqiyatan ukhra idan wannan ya inganta to ragowa ya rage hiya illatu fi taubatihi hmm? ba ku lake ai ba da shi ba na manta ai ne a jikin jiki ke bari kamar shi a jiki ta waje me baki kare bai za saha a na yi wannan ayi na fassara na mawuce na na yi nisa na kai zai wajen na uku kai dai a kowa fai za saha lahu dalika bakiyar alaihi indahu bakiyatun bakiyar baƙiyatun ukura alaihi wani mai raguwa ya rago ya rage gare shi hiya illatu fi shi wato ya illan tuban shi ma'ana na kafan tuban shi har ya ga ya tuba na kafan tuban shi tunda aka ga mai laifi ne wanda ya tuba to kaga ke shi ne ya shiga cikin layin tubabbu tun da kammalallu ne wayannan wahiya shi'uruhu biha shi ko kuma illa idin ya ganin tubansu shi din nan fa ya tuba daga kaza to kaga ka dinga ganin kayi kaza kayi kokari ka yanke daga kaza idan za ka yanke ka yanke mana ba ka tuba ne ba ka tuba ba a ma ka tuba ba ka bar abin in ba sai ka duba da ina kaza ba yanzu na bari shi ne illa fi taubati ai magana ya fito da dinga ganin illan tuban shi cewar shi da ya tuba ya faɗi a tuba ya bayyana tuban shi wajen shi'oruhu biha shi ne dinga jin a ya bari ya yi ƙoƙari wa ru'yatuhu laha ya dinga ganin irin girman abun da yi ya tuba daga kabar wa adamu fana'ihi anha da rashin kawar da ita bai yi komai ba wazalika bin nisbati ila maqami shi in an dubi matsayinsa wa halihi wazalika bin nisbati ila maqamihi wa halihi zambun wannan in an ka wazalika zambun kenan wannan ya zama laifi dangane da matsayinsa da halin da yake ke irinsa a ce ga abin da ya aikata to akwai na ƙasa a gare shi to tun da kaga shi ya ce ya tuba yana ganin to ya kamata fa ya tubo min da roya sai ya tuba daga ganin ya tuba hmm? wai oh tsakanin sa don ne fa ha a nan za ka ga salasatu umuri taubatun taubatuhu min mafi wallahi jalai wa ru'yatuhu hadhihi tauba shi ma na kafa ne ya dinga ganin yana jin ya tuba wahiya illatuha na uku wa taubatuhu min ru'yati tilka ru'ya ya tuba daga tuba ba ana ce mutum ya yi godiya ya daɗa godiya akan ya gode ko ya gode sannan kuma ya sace godiya akan ya gode to shi ne wata ubato min fi tilka ru'ya wa hada inda alqawmi algaya wannan shine kololuwa a wurin mutane allati la shay'a ba'daha wa nihayatu allati لا تكون إلا لخاصة الخاصة ولا أمر الله ما دع الله إن رؤية رؤية العبد فعله متي دنجا أي أيكيسا متي جسوا لا شيء واتي جابه به عن ربه يا كيف إشي دقا أبنجي جنسا Wa ومشاهدته له إلة في طريقه موجبة للتوبة يا إساكم إيه فيه عن ربه بقى hijab ya kaɗaitu da tuba bane jin da gani ya kaɗaitu da ba shi ne ya shiga tsakanin sa da ubangijinsa ba har yanzu ya ke da tuban ya tubar wa Allah kamar ya yi wa Allah wani aiki amma a mai martaba irin nashi